madaukakin sarki wanda shi ke da mulki na hakika kuma shi ne mai yawan kyauta ga bayansa wanda shi ne mai yawan afuwa kuma mai karɓar tubar bayi a dukkan da suka tuba zuwa gare shi wanda ya sanya saboda girmansa da darajarsa da haifarsa yallon kwasar da wuyan dukkanin halittunsa zuwa gare shi wanda shi ke da girma da ɗaukaka da buwaya na hakika wanda dukkanin bayi masu tuba suna kumawa ne zuwa gare shi kuma ya yi musu muwafaka da samun tuba ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai shi Allah shi kadai kuma shi ɗaya cancanci bauta ba da abokin tarayya wanda shi ne mai gafarar sulfai mai karɓar tubar bayi mai tsananin ukuba wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi ina kuma shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabin rahama wanda shine mabudi na kofar tuba manzonsa ne kuma bawansa ne Allah ya ƙara tsira da aminci zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa waɗanda suka buɗe zukata da ilimi da kuma imani sun baza ilimin da ya karantar da su kuma sun ba da amanar ilimi da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar musu wanda zukatan da an rufe da wannan ilimin suka buɗe su imani ya shige su suka kuma buɗe garuruwa daban-daban da kaihin takobi waɗanda suka yi taurin kai wa'innan sahabban sai da suka shiga ko'ina suka warwatsu a cikin duniya suka buɗe garuruwa da takubba har dauloli da ƙabilu da yawa suka dawo suka wayansu ya aka lankwasar da wayansu zuwa cikin addinin musulunci kuma suka bi Allah suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ƙara wato jinƙansa ga waɗannan bayi nasa sahabbai da sauran iyalai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma waɗanda suka biyo bayan sahabbai da waɗanda suka biyo bayan waɗanda suka biyo bayan sahabbai da waɗanda suka biyo bayansu, da waɗanda suka biyo bayan bayan haka yan uwa ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu kiyaye dokokinsa mu kuma ji tsoron rayuwa akan ayyukan sabo da zunubai domin ayyukan sabo da zunubai suna kusa ta Allah suna sa Allah ya fushi da bayi ya zama ya garrabe su da matsaloli kuma sai ta kuka ya kyale su ya jin kukansu sannan tabbata a kan aikata ayyukan sabo da ayyuka daban-daban na zunubai yana wajabta kunyata bawa a duniya da lahira ko dai tun nan duniya Allah ya kunyata mutum ya tozarta shi saboda zunubai da yake aikatawa kuma an yi an yi ya tuba ya ki tuba ko kuma Allah ya haɗa masa duka ya kunyata shi duniya ya kunyata shi babbar kunya ranar lahira ranar da babu gyara kuma aikata saƙo da dogewa akan zunubai yana son ce ni'imomin Allah <coughs> ni'imomin da Allah ya wabawa sannu sannu sai Allah ya sance su ko dai ya sance su bayyane ko kuma ya sance su a ɓoye Allah yana da hanyoyi da yake zare ni'imar da yawa bawa cikin ruwan sanyi abinda da kake ganin ba komai ba sai zama maka komai abinda ya karhin ka da yanzu sai abinda ka karfi ƙarfi da sai ya karhin ka kima da mutunci da girma da kake da shi a idon mutane sai ga yanzu kowa bai ganin girman ka ko baka wa kowa komai ba baka wa kowa laifin komai ba sai ga kowa ya azama karan kana kowa ya tsarge ka komai kai ba ka cin nasara komai kai to da shi ba ka samun goyon bayan mutane kowa ya ki ka haka dai ko baka wa kowa komai ba to daga cikin abin da ke haddasa wannan gabawa shine aikata ayyukan sabo da zunubai da kuma dogewa akan haka mutum ayi ayi ya tuba ya ki tuba to wannan yana jawo gushewar ni'ima ta Allah subhanahu wa ta'ala da ya mabawa ko a ɓoye ko a bayyane haka ya ku bayan Allah ku tuba gaba ɗai zuwa ga Allah domin ku samu babban rabo kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa fatubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun sannan mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala a cikin dukkanin halaye domin mu samu rahamarsa sannan mu gwama nadama akan abubuwan da suka wuce waɗanda ba daidai ba daga cikin abin da ake son mutum ya aikata wanda ke nuna tubasta zuwa ga Allah shine ya yi nadamar abin da ya yi wanda ba daidai ba idan duk sadda ka tuna da wani abu da ka aikata na saƙon Allah to zuciyarka tana fati ran kana ji ba ka ji ba ka jin daɗi in ma ka ji ana labarin irin wannan saƙon za ka ji ba kafin ma magana. wannan alama ce ta cewa mutum ya tuba mai kyau amma kada ya zama kana aikata wani aiki na saƙon Allah ko wani aiki na zunubi amma kuma duk sadda an kasar da irin wannan labari har bugun gaba haka yi, kana cewa yaren yanzu da dan mata sun ka iya ko abu da kama mu sadda muna samari sadda ina kaza ina kaza wallahi ni da kowa ba ta waya ta kaga don ka ce ka tuba ka bazin duk ƙarya ta tunda har alfahari haka ya dori kayi kaza kayi kaza kana ganin yaren yanzu ba su ma iya ba ku da kun kai naku kaza ku kai kaza ku kai kai kai wallahi kaza kaza haɗuwa guda da mace ko da yawa ta wallahi kai ka san wanda zafi kana yi mata to kaga irin wannan ya nuna tubarka ba tubar ta ba a'a wani tsohon shahararren dan dambe na yanzu ya tuba sai ka je na haɗin ka a yanzu da Allah dambe aka yi ko abu da kama ni sadda ina kaza ba aka ko kai ga jikina wallahi ba mutum bai ko kai ga jikina kaza kaza ka yana faɗin labarin tsahe tsahen da ya canda sadda yana dambe marmakon kuma yanzu ya ce ya tuba zan bai ko son maganar ko ku a'a ya tuba da dambe amma sai ya kama dama zau sai a ce aiwa ne ya tuba ya bar dambe amma kuma kullum yana gidan dambe dama zau ya kai ina tuba take kaga har yanzu akwai saura wanda inda ka tuba kamata yayi gaba ɗaya hanyar da ma aka bi a kai wurin wannan abin zan baka sun binta to duk laihin da mutum ya aikata wanda ya tuba tsakaninsa da Allah ana son nadama ta biyo baya zama kana jin ciyon Allah ya fi kai kayi kana jin ciyon saba ma Allah da kai a wannan lokacin ya zama kullun ka tuna kana jin damuwa akan wannan abin to wannan sai Allah ya gane tuba ka ta kwarai ce ba tuban mazuru ba kada ya zama tuba ce kawai ta yanayi ka san akwai tuban yanayi mutum ya tuba saboda yanayi ya kama babu da zai sai ya bari dole wasu ila wani sabon Allah na wanda da kuɗi aka yi ne yanzu bai da su sai ya tuba sai ya ce to a yanzu dole mutum ya ɗarma hannu ne duci da kaza ka ga yanzu ba tuba kwarai ba ce ko ko a'a sabon Allah ne wanda da ƙarhin to aka yi ne yanzu ƙarhi ne ya ƙare kaga tuba ce ta yanayi ya ba ba ta Allah ba su da irin wannan ba a son wannan a'a ana son dillahin da kai. ka tuba don Allah kawai ba wai tuba ta yanayi ba a'a yanzu ka ya ƙari kana ganin ba ka iya kaza ba ka iya kaza sai ka tuba dole wannan ba a son haka nan amma ka tuba don Allah kowane lokaci mutum ya tuba muddin bai kai gargara ba to Allah shirye yake ka bi tuba dai amma dai mu sani tuba tana da sharuɗa mai ahalari ma ya faɗa mana ko yace annadamu alama fata yin da na sani ga abin da ya wuce kamar wannan misallan da muka bayar idan duk sanda aka tuno ka tuno da abin da kai na sabon Allah ba ka jin daɗi kuma kana jin bakin ciki in ka wuce inda aka irin wannan sabon ba ka iya tsayi wannan ran kana ɓaci saboda kana ganin an saba ma Allah to wannan shi ya kamata wanda ya tuba cikin abin da ya kamata ya zama ya yi kenan sannan wani ya Allah ya uda ila zambin ima baki alaihi min umurihi da niyya cewa ba zai sake komawa ga irin wannan zunubin ba har iya rayuwa sai gaba daya kamar da in an tatso nono ga hantsa saniya bai komawa to kai ma idan tubarka kayi niyyar wannan laifin kam har abada ba za ka sake aikata shi ba sannan mutum ya bar sabon nan cikin lokacin da ya kamata ya bashi kamar irin misalin da muka bayar ɗazu kada ya zama sai ƙarfinka ya ƙare ko kuma yanzu ba a shawarka fuska ka ta fara kamoji ko ka ma ta ba hukunka saboda tsuha ya kama sai ka ce to yanzu kan dole mutum ya tattara ya aje ka ga ba tuba don Allah ba ce a'a kakka tuba don ka tsuha kawai kakka tuba don yanzu ba ka da ƙarfi kakka tuba don yanzu ba ka da abin basuwa kakka tuba don kaza a a tuba don Allah ya zama manufar tubarka don Allah kawai ba don wani dalili ba saboda haka wannan tuba ko shi ana son mutum ya tuba saboda Allah ka gina tubarka don Allah kuma kada ka yi jinjiri duk sanda bayani ya zo maka na cewa abu kaza sabo ne abu kaza laifi ne to kai kokari wannan lokacin ka gaggauta tuba ka santi kanka ga wannan abin saboda Allah kawai domin wannan yana daga cikin abin da zai taimaka tuban mutum ta zama karɓaɓɓa saboda haka daga cikin abin da ake so mutum ya zama ya zama a samu da dama akan abin da ya wuce a samu kuma yin azama na cewa ya bar wannan abin har abada ba zai sake saba ma Allah irin wannan sabon ba ya tuba ba zai sake ba sannan ya fuskanci ayyuka na kwarai domin su shahe wa'inda ya yi ba na kwarai ba can baya ko ana son mutum idan ya aikata wasu ayyukan da ba su da kyau to a lokacin da ya gane ya bari ya tuba to ya kokari kuma ya lizanci ayyuka kyawawa wa atbi sayyi'atal alhasanata tamhuha haka annabi yace kabi mummunan aiki da mai kyau sai shahe wancan mara kyau din duk rayuwarka ka aikata wasu ayyukan da ba daidai ba ka aikata ayyukan da Allah bai so bai yarda da su ba yanzu ka gane kuskuren ka ka tuba sai kokari kuma ka lazimci wurare waɗanda ke sa ka yi da kwabarin waɗancan zunuban da kai sai ka yi ayyuka na kwarai waɗanda za su goge waɗancan miyagun ayyukan da ka yi idan wasu wurare ne kake zama wanda zama tare da waɗannan wuraren shi ke sa kana aikata wannan zunubin to ka kaurace ma wannan wurin idan wasu mutane ne wa'inda yake zama da su ne ke tura ka ka saba ma Allah to ka kaurace ma zama da su ya zama dai ka ɗauki matakai yadda za ka kare kanka daga sharrin ɗan, iya gwargwado domin kada ka sake komawa cikin wannan laifin da kake aikatawa tsakaninka da ubangiji don haka duk wanda ya kasance ya yi sakaci ta irin wa'annan huskoki ta habboki wanda ya shahi ubangiji haƙoƙin Allah wanda ya tozarta ta hanyar ayyukan da ba su dace ba to ya gaggauta tuba <coughs> kuma ya da istidrakin wa’yannan ayyukan marasa kyau da ayyuka kyawawa kamar yadda mun ka faɗa wanda kuma ya kasance wato ya doge akan wani aiki na sabo to ya ƙoƙari ya tuba zuwa ga Allah a bisar da bayanin hakan ya zo masa kuma ya yi kokari tun ranar nadama ba ta zo ba haka nan wanda ya zama a sabon da yawa Allah ya shayi haƙoƙi na wani haƙoƙin wasu mutane ko haƙƙin wani to wannan bayan Allah ya ka tuba Allah ya yi maka nashi haƙƙi to kuma sai ka nemi yafiyar wanda ke da wannan haƙƙin ko dai idan wani abu ne ta zalunce shi akai ka mayar masa da abinsa ko wani abu ne wata dukiya ce ta shi ba bisa sa ba to ka tattar wannan dukiyar ka mayar mai ko kuma ka same shi da bayani gamsashe na neman afuwa tai ko a'a wani abu na kai mai da harshen ka ko na banda suna ko cin suna ne ko zagin shi ko bata mai suna ko wani abu mai kama da haka to daga cikin tuba shine ka nemi afuwar shi ka nemi ya sai ya kai ka nemi gafartawa sai sai shi Allah ya gafarta maka saboda haka mayar da abin da ya zama na zalunci ta fuskar wani cikin bayan Allah yana daga cikin hanyoyi na tuba kuma mutum ya yi ƙoƙari ya yi haka tun ranar da wato ba za a biya wannan aikin da aikinka ba domin an tai lahira babu naira babu dala in an tai lahira dullahi ko kuma haƙƙi da tsakaninka da mutum ɗan uwanka to da aiki ake biya ne za a ɗibi aikinka a biya shi in ma wani ya zo shi ma ya yi claim cewa akwai haƙƙi tsakanin ne da kai to sallaka da ibadodin da kai ayyukanka na kwarai su za a ɗiba a riƙa biya a riƙa biya a riƙa biya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan aikin mutum na kwarai ya ƙare kuma ga masu bi ne ba su ƙare ba to sai a riƙa yankun zunuban ana tora mai wanda duk ya zo ya yi kilemin na cewa akwai haƙƙi tsakaninka da shi lada ta kare wanda za a ɗiba a biya sai a ɗebi zunubi ne gwargwadon wannan haƙƙin sai a ɗibga maka shi ma wani in ya zo sai a yankuna ya zunubi gwargwadon wannan haƙƙi da tsakaninka da shi a ɗibga maka wannan shi ake taimaka filisi wato an wa mutum ya so sai a waye gari mutum ya je lahira ga ladar sallah ga ladar azumi ga ladar azumin nafila ga ladar aikin hajji amma wa ƙarshe ta mahaza wa zaraba hada. wa akala mala hada, fa yu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanati haka annabi yace sai ya zama gashi ya da ayyuka kyawawa amma ya bugi wancan ya ci wancan ya zalunci wancan ya bata sunan wancan sai a ɗebo lada sai a ba wancan a ɗebo lada sai a biya wancan a ɗebo lada sai a biya wancan manzo Allah ya ce idan ayyuka ne na tsare su ha ƙare kuma ga masu bai ya sai ba su ƙare ba sai a rika yanku zunubansu ana niƙa mai ana yanku zunubansu ana niƙa mai har sai a niƙa zunuban sai a tura shi wuta Allah ya tsare mu saboda haka daga cikin hanyar tuba akwai mayar da abin da ya zama ya shafi haƙƙi ne na wani sai ya mai da shi tun kafin a zo ranar da za a irin wannan sakayyar don haka mu yi ƙoƙari kowa ya ƙoƙari ya ci more ƙurciyarsa kafin tsufa ya zo masa babu shakka duk wanda haka ni da kurkiya to wata rana sai ka gane da tsufa duk wanda haka yana tashi ya zabo da ɗaya miki in dai akwai rayuwa wata rana sai kaga ya tashi da cat duk wanda haka yana tafiya da kawa sai biyu da sauri in dai akwai rayuwa wata rana sai kaga ya yi kawa ta uku sanda kenan duk wanda kaga ana kira da sauri ya taso wata rana sai an kira shi ya kasa tasowa kenan tsuha labudda babu makawa zai zo su mutum ya amfani da kurciyarsa ya tuba zuwa ga Allah tun yana da kurciyarsa tun kafin tsuha ya zo masa sannan mutum ya ci moriyar lahiyarsa tun kafin ciyo ya zo mashi duk wanda har gani da lahiya babu shakka wata rana sai ka iske kwanci ana kai da shi wannan sunna ce ta Allah ba wani mutum guda wanda zai tabbata da kurciya ba wani mutum guda wanda zai tabbata da lahiya kai rayuwar ma babu wani mutum guda wanda zai tabbata da ita kowa ka gani da ita wata rana sai ka ji suna ya canza sai a ce gidan marigayi ne an an canza mai suna wani ba ko sunan ka bai a mata a ce ka sai gidan marigayi ka an zo mana kaza ba amma a mata sunan ka sunan ka ma ya bace an mai kai ka marigayi saboda ka kowa ka gani sai suna ne ya koma haka to ka ci moriyar rayuwarka kafin mutuwa ta zo maka babu shakka sai ta zo zaka da lahiyarka da kurciyarka da rayuwarka duka ana son ka ci moriyar su kafin su kuke maka sannan ka ci moriyar dama da faraga da can da Allah ya baka kafin ya kuke maka duk wata dama da kaga Allah ya baka to wata rana sai ka neme ka tarata to sanda kake da damar yi amfani da ita yake ya kamata domin babu shakka wata rana za a neme ta a rasa to amma in ka yi amfani da damar da Allah ya baka sadda ya baka ita irin yadda ya kamata to ba za ka yi da na sani ba ko ka tuno da cewa dama ta kuke abinda zai sa ba za ka yi baki ciki ba za ka tuno kayi abin da ya kamata sadda ya kamata to wannan zai zai zama kana cikin farin ciki ranka ba zai bace ba amma duk sadda Allah ya baka dama baka yi amfani da ita ba to babu shakka dole sai kayi da na sani sai ya zama kuma da na sani sadda ba ya da wani amfani saboda haka mutum ya ci moriyar faraga da Allah ya bashi kafin ta kuce masa yasa za ku ga addinin musulunci yana ba da muhimmanci kwarai ga matasa saboda matasa su suka yi kowa dama na su yi abin ya kamata na alkhairi wanda zai amfane su ko ya amfani ƙasa yasa aka fara ma da kurciya aka ce ka timore kurciyarka kafin tsuha ya zo maka <coughs> domin uh, kurciya da kuke gani ita ce yadi stick na tsohon mutum Gwargwadon yadda mutum ya yi ƙurciyarsa, to da waya ba haka nan zai tsohon shi ba yadda mutum ya yi to da waya ba haka nan zai tsohon shi ba idan mutum ya ƙurciya mai kyau kyakkyawan kurciya ƙurciya ta addini to ko tsuwa ya zo za a ga ba zai bar irin wannan rayuwar ta addini mai kyau ba kai duk da haukacewa mutum ya yi mafi yawa za a ga mutum abinda ka ga mahaukaci na yi akasari irin abinda ya kai ne kafin ya haukace mafi yawa haka nan ne wani mahaukaci za a gane ga shi ya haukace cikin raga amma da takarda da biyu yana ta rubuce rubuce kila malamin makaranta na ya saba da makin jarabawa ya saba da rubuce rubuce yanzu ya haukace to sai kaga alamar irin wannan aikin da ya kai kahin ya ce idan dama zage zage ya saba da shi zaka yana fikire ma uwayen mutane saboda dama kafin ya haukace abin da ya saba da shi kenan akwai wanda ne sani ya haukace malami ne ko da ya haukace amma cikin ragga ne wallahi zaka zauna ka bude muktasar ya karantar da kai a lokacin da kuma yake ba karatu haukan ba ta zuwa ba magana hauka wala zai karantar da kai da ya kamata ma kuma da ya kare kana iske shi ya tudu ya koma tsirara amma wallahi zaka tarbe shi da muktasar ɗinka ka zauna kuma ka karanta ya karantar da kai ma bayani cikakke saboda dama ko da ya haukace ita ce hanyarsa so da yawa ana samun irin wannan to mafi yawa ko mahaukaci kaka yana yawan kire ma uwaye mutane yana zage-zage in ka bintika ka ya haukacin ba ya bisa wata rayuwa mai kyau shi yasa za ga abin nan da yake a kansa shi zai ci gaba da bayyanawa to haka nan tsuwa yake mafi yawa in ka ga mutum ya yi mugun tsuwa to mugun ya kurce ya yi shi ke sa ake son mutum ya gyara kurciyar ya gyara samartakar kahin tsuwa ya zo duk al'ummar da ka ga <coughs> matasanta suna akan turba mai kyau to wannan al'ummar ana yi mata farin ciki nan mustaqbal nata future nata zai yi kyau amma duk al'ummar da karfi matasan ta tagga daga yan shaye-shaye sai barayi sai yan zaman kashe wando to wannan al'ummar a zubar da hawaye a kanta future nata akwai kalubale mustaqbal nata akwai kalubale kuma idan muka diba duniyar gaba ɗaya za ga matasan suke da yawan population sun yawa ko a masallaci in ka je ko a taro ko wani irin taro ne idan ka je ko na addini ne <coughs> ko wanda ba na addini ba kai ko taron siyasa kai ko wani irin taro in ka je za ka ga matasa sun yi dattawa yawa yanzu ko na masallaci in ka ji ba za ka ga wanda ba su da hulla sun yi masu hulluna yawa alamar kenan matasa sun yi yawa to ga kowane taro in ka ji ba za ga matasa sun yi yawa suke da sai da kashi arba'in da biyar wanda bincike da aka yi na shekaru da yawa mara suka wuce wanda yanzu na san ya wuce abin ya wuce haka nan cewa a Najeriya <coughs> matasa from 18 to 35 years daga shekara 18 zuwa shekara 35 suke da fiye da kashi 45 na population na mutanen Najeriya. To ina ta ga 'yan shekara 1 zuwa 18 ba a masa da su ba daga 18 to 35 suke da 45% na yawan mutanen Najeriya ba a sa 1 to 18 ba su ko percentage nawa gare su in ka hada percentage na 1 to 18 da percentage na 18 to 35 in ba an kalkira sai sun kashe sai sun kwace head 70% only 30% za a bamba dattawa kuma kana iya fahimta haka duk shiye da kace za a ga dattawa sun kare fahim da ka sani dori gidan suwa ne gidan suwa ne gidan suwa ne za a ga yanzu duk sun kare sai tali sahi babu su sun kare wasu na sun kata su yanzu sabbin tasowa wannan ya nuna ashe duniyar ta mu gaba ɗaya matasa sun yi yawa ke zai ya zama matasan ga su sun kai yawa kuma su ne za su tallabi al'umma a nan gaba kuma ya zama su ne lalatattu yaya kake tunani wanda ya ya ta yana ɗan shan roci yana shan tutolin yana shan wiwi yana shan kashin kadangare yana shan kwarashin bulut yaya za a yi nan gaba ya zama babba al'umma ta yi kyau ya za a yi ya zama jagora ya jagoranci al'umma akan abin da ake bukata irin rayuwar da ya saba da ita akan ta zai jagoranci al'umma idan dan shaye shaye na za a yi shugaba mashayi saboda haka duk wanda zai jawo kusa gare sai ya dimi mashaya yan uwa ne masu dabi'a irin tasi su zai jawo kusa gare saboda dabi'a ta kenan to saboda haka wajibi ne to matasa sai sun dawo akan turba babban matsalar mu Najeriya wannan ita ce babban matsalar mu mafi yawan waɗanda an matasan in ka dibi yawan lalaci kuma daga gare su ne shaye-shaye mafi yawa matasa ne kidnapping mafi yawa matasa ne sace-sace na ƙetare-ƙetaren katangin ne za ga mafi yawa matasan ne in wa'innan shekarun ne ke aikatawa ina da waya ta ga an kamo armed robbers ko kidnappers da iske dan shekara saba'in cikin su ko dan shekara sittin ina da wahala mafi yawa shekara sha takwas ishirin da biyar sai ko ɗan shekara arba'in ba a cika samu ba mafi yawa matasa ne ɗan shekara sha wani abu zuwa ishirin da wani abu zuwa talatin to kaga al'ummar da haka tana da ban tsoro akwai ban tsoro gare ta yanzu ku ba halin da Najeriya mu muke ciki daidai lokacin da muke kokarin kira ake ta kira kira mu tuba mu koma zuwa ga Allah mu tuba mu daina miyagun ayyuka domin an lura daga cikin abin da yasa Allah ya jarrabe mu da duk cikin da muke ciki akwai sakon Allah da ya yawa a cikin mu a daidai lokacin da ake kokari a tuba a jawo hankalin mutane a tuba zuwa ga Allah a daidai wannan lokacin a Kaduna matasa suka shirya wani fati wanda ake cewa fati fati ne an ka shirya gagarumi a wani hotel wanda za a zo kowa da maza da mata kowa zai zo tsirara a yi zina a yi rawa tsirara Allah ya saka ma gwamnatin Kaduna da alheri gwamnatin Kaduna tana jin labari labari yazo aka je aka rusa wannan wuri wannan hotel din wancan kaduna sassa aka rusa shi to kaga in matasa ya zama sun zan haka yanzu matasan da ke tunanin ya shirya third party ya kake tunanin idan ya girma bai shirya third government ba kwanan da gaske duk matasan da ke iya shirya third party to in ya girma ya zama shi gwamnati daga hannu ne take to za a koyi third government exactly haka abin da zai faru kenan wanda rayu haka nan zai tafi yadda jagorancin al'umma sai wajibi ne sai matasa ya zama sun dawo kan turba an shirya su sun gyaru sannan al'umma za ta gyaru idan matasa su ne manyan gobe su ne jagorancin al'umma <coughs> yake a hannunsu matasan najeriya ba ma za ku ji kunya ba a daidai lokacin da matasa kungiyoyin matasa ke ta kiraye kiraye na cewa not too young to to me not too young to me ake cewa not too young to rule a daidai lokacin da ake cewa not too young to rule har bil an kai house matasa suna suna ta kiraye kiraye a yi fasin bill na a bada dama matasa su yi takarar shugaban kasa su yi takarar gwamnoni su yi takarar yan majalisu to da irin wannan ɗabi'ar ta matasan najeriya za a ba su shugabancin najeriya in dai har haka ne ɗabi'ar matasan najeriya a is too young to rule is wanda ke son a ba jagoranci ɗabi'a ta mai kyau ya kamata ya display don a gane eh lalle ya tantanta ya shugabanci abin da ya faru kwanakin baya na end start process su wane ne suka yi shi matasa ne kowa ya ga nadda da abin ya haddasa da kone-kone da cin mutuncin mutane da shi hada shiga gidajen wasu sarakuna ma sarki mai sanda a shiga gida ne a ci mutunci ne a kwashi kayayyakin gida ne kuma matasa da sunan protest da sunan peaceful protest wanda matasan suna suka yi ta abin har da kallata process har ya zama violent violent process violent kuma will never solve a problem only compounding babu yadda za a yi wallahi eh, rigima da fitina ya solving matsala sai dai ƙara kaurara ta saboda haka da irin wannan ɗabi'a ta matasan Najeriya ne suke son a ba su shugabancin Najeriya a damka shugabanci a hannunsu wajibi ne akwai buƙatar su yi gyara duk wanda ke son al'umma ta amince da shi yanzu na mata ake son amince da matasa har ma a yi passing bill a gane ta sun tantanti not too young to rule to ana irin wa'annan ɗabi'u saboda haka wajibi ne iyaye da sauran matasa ko waji sauran Allah mu tuba zuwa ga Allah Najeriya ba maganar abubuwa da za su jawo hushin Allah ya kamata a tunkara ba abin da abubuwan da ya kamata Najeriya mu tunkara gaba daya da dattawa <coughs> da matasa da shugabanni da talakawa da sarakuna da kowa shine a tuba zuwa ga Allah laihin da muka san muna yi ma Allah mu gyara domin Allah ya gyara muna hali da yanayin da Najeriya ta ciki kai ka san wani bala'i ne kawai Allah ya jarrabe mu da shi wata fitina ce kawai Allah ya jarrabe mu da ita yau an waye gari kowa ya kasa fitinar ta yi ƙarfin kowa babu soja babu magana ɗan sanda babu wani jami'in tsaro na ciki ko na waje jami'an tsaron ma su ma suna neman su zan jami'an tsoro su ma tsoro suka ji saboda fitinar bala'in ya kai ma kowa ko ina saboda ka abinda ka sa kawai abubuwa su gyaru mu koma zuwa ga Allah mu yi gyara ba mu rika kirkiro abubuwan da kuma za su husa da Allah ba adin yan boko sun fice adin adin insult injury ko mu muna kokarin mu jawo hankali mu nuna mu Allah mun tuba mu kaskantar da kanmu mu gyara domin Allah ya tausaya mana kuma ana kokarin kullum a kirkiro wasu sabbin abubuwan da za su huta ta Allah da za mu yi cikin matsala saboda haka mu tuba zuwa ga Allah gaba daya <coughs> mu ji tsoron Allah duk da mutane suka tuba Allah yana karɓar tubar su Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a wata aya mai daɗi wanda duk sadda mutum musulmi ya karanta wannan aya da kan ji daɗi Allah subhanahu wata'ala ya ce kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim ya ku bayina wanda suka yi banna suka zalunci kansu to kada ku yanke kauna ga rahamar Allah Allah yana gafarta zunubai gaba daya <coughs> babu wani laifi Komi girma ne ko wani zunubi da mutum zai aikata ya sa ya yanke kauna ga Allah ya ga cewa shikenan Allah ba zai gafarta masa ba ba wani hali da musulmi za su fada ko wani irin hali ne ku ko da ko gabakin kura ne in dai mutum ya koma ga Allah wallahi Allah na iya masa mafita in dai har Allah zai wa annabi Yunus mahita wanda ya fada cikin teku kihi ya haɗe ya fada cikin cikin kihi ga hekwanci cikin cikin kihi ga duhun cikin kihi ga duhun kasan teku da yake ciki amma duk da haka bai manta da Allah ba Allah ya sai, to bale halin da Najeriya take ciki yana da matukar sauki Allah ya mu ciki in mun koma zuwa gare shi ya Allah muna roƙonka ka ba mu ikon tuba da zunuban mu ka fitta mu cikin dukkan yanayi da hali da muka samu kan da damuwa wanda a koyi ko wanda a bayyane Allah ka gafarta mana zunuban mu Allah ka yafe muna baki daya <coughs> alhamdulillah الحمد لله الملك الوهاب العفو الثواب الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته وكبريائه الصعاب ورجع إليه بالتوبة كل موفق أواب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الرحمة وفاتح أبواب المتاب اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه الذين فتحوا القلوب بالعلم والإيمان والبلدان بالسيف والسنان يوفق الله بهم وفق الله بهم آه فوق الله فوق الله بهم الشر والعذاب أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واهذروا واهذروا الإقامة على المعاصي والذنوب فإنها تسقط العلام الغيوب وتوجب خزي الدنيا والآخرة وتسلب النعم الباطنة والظاهرة فتوبوا إليه جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون واتقوه في جميع أهوالكم لعلكم ترحمون وقرنوا لذلك ندما على ما مدى وفات وعزما على ترك الذنوب فيما تستقبلون من الأوقات وأملا صالحا تنال به السعادات والكرامات فمن كان منكم تاركا لحق من حقوق الله فعليه أن يستدرك بفعله ما فات ومن كان <coughs> مسرا على شيء من المعاصي ليتوب إلى ربه ويستغفره قبل الأخذ بالأقدام والنواصي ومن كان بينه وبين أحد مظلمة في دم أو إرج أو مال فليخرج منها وليتحلله قبل أن يتعذر الوفاء إلا من الأعمال فبادروا فبادروا فبادروا شبابكم قبل حرمكم وصحتكم قبل سقمكم وفراغكم قبل شغلكم وحياتكم قبل موتكم وقد وعد المولى الكريم بالمغفرة لمن أتى بأسبابها واجتنب الردى فقال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى فقال على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم فأنتم رحمكم الله في جميع الأوقات مضطرون إلى المغفرة والرحمة من عالم الخطيات فاسلكوا طرقها وأسبابها والهجو بالاستغفار والتوبة فكم من توبة قبلها الكريم وكم من دعوة أجابها فهو السميع لمن ناداه وناجاه وهو المجيب لدعوة الداعي إذا دعاه وهو الذي لا يخيب رجاء من رجاه فمنكم فمنكم فمنكم الدعاء والتوبة ومن الله الإجابة وعليكم إخلاص الأعمال وتكميلها وعلى الله القبول والإثابة قال الله تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا وارحمنا وتول أمرنا واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الخلاق الواحد المتفرد بالتدبير والاختيار والأرزاق وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم على الصراط المستقيم وسلم تسليما أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى والتمسوا من العمل ما يحبه ويرضى لعلكم ترحمون واجتنبوا ما يسخطه ويكرهه لعلكم تتقون عباد الله وأصلي وأسلم على من أمرنا بالصلاة والسلام عليه بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق أئمة وفق عبادك أئمتنا وولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى اللهم وفقهم في كل أمورهم قولا سديدا ورأيا رشيدا وفعلا حميدا وهيئ لهم بطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأجله بنفسه اللهم عليك بكل من يريد إثارة الفتن في بلاد المسلمين اللهم عليك بكل من يريد إثارة الفتن في بلادنا وبلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وتولى أمرنا واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة ọmọ